inta bid'atu ja'izatu bal mandubatu fi hadhihi al-azmina wanda kuke kasambayin jinna yana iya yawa mandumi ne a waɗannan a wasu zamun nan lil a'immati wal qurati ya zama imam ya dace ya samu kaya dai gaskiya limamai iri-iri ne akwai wanda na tashi aka yi bai san mutanen wurin ba mutanen wurin ba su san shi ba to wannan sai da kaya amma mutumin da yake kan na kai ne ai bai da bukatan kaya yanzu aka ce maka zo ka je eh, mai yake da suna eh, zo ka je mai da ka yi musu wa'azi a dole ka fara lissafin da ya za ka ba shin wai mai gatarin nan awaki ne kawai suke da su kawai kawai a tajira a gari tukuna wasu waye suka gayyace ka to sai ka samu su kaya irin nasu to saboda kana aka zo aka natsa ka cikin jama'a kaga ba kone kai a cikin su amma wannan kai ka tsara su ɗaliban ka ne wanda shiga za ka yi musu sun san ka sun san karatu sun san abin da sun suke bin ka sai ka ga baka da bukata isa a zamanin annabi abubuwa za ka ga wani lokaci ba su ɗaukuwa kalma da kalma to sahabbai sun bi annabi yadda yake yi kaga duka abubuwa bai zo ba amma da tafiya sai tafiya kana gefe sai dai a ganka fafi ta kana nan ƙarshen ta eh sallah kawai za ka dinga yi kila tun kaga an yi eh, kayan musu wasu kila huduwa za ka ta idi ko huduwa ta jima'a nan ne kawai karantar wanda kake musu ai ka zaka tsakanin da Allah ba su san da dole a nan kana bukatan ka yi ka haka da kakari dole sai ka haɗa da kakari <coughs> me yake da suna da eh, mutane iri iri kullum wannan maganan kuna kallo ta galiban ku kan yi da zai ko tana da muhimmanci abin da ya sa mutane masu zuwa daga wani wuri da wani gari kasar da a san su ba ba a san karatun su ba ko za ka kasan dole hedari ka tafi da su amma ka dubi malam bakar Allah ta'ala ya ji kanshi karantarwa ike ba dare ba rana labarinsa ya riga ya cika gari yana zuwa so ake a ganshi kawai a gini wannan ko ba a fanka ba sai dai suna mai shehuwa ne mai buhu-buhun karatu zai zo gobe zai da ke daga gari kaza to ka zan dole ka nemi wata mota mai numfashi sannan ka nemi wani kayan da a garin ya danganta irin wanda suka gayyace ka idan tsofaffi ne irin masu tumbi to dole ka ne a faɗi amma an ba tsofaffi ne ba irin wani masu mulki ne suka wani to kafin mai mulki duk inda ke kawo mulki nan fa yana nuna bi to dole ne ka nemi irin shige irin wannan kayan ba haka ba sai da yana ma hankali to amma inda ana da labarin ka to da an zo sai ka ga eh, sarki ma ya zo kallon ka da ba ka damu ba na gani wata ranar da ni da ni aka biyo ana gudu za a jaga a bakar zuni ni wannan biyo shi da na zo wurin tukuna da na gaji da menene na zo na ce wai tufa zan da ni ne tukuna na an zo ganin mu a da shi a yi. ina ina ina ike ne kamar kanani da sauran sa ce kai in ga ka to ni me zan gani kan biyo ku je ku ganshi ku ga mutum ni na fan shi ina zuwa har gaban shi ina taɓa teburinsa kai sai dan naje ma sai dan naje ma ga nasa da wuya sai dan naje wuya ta ka tona san da ni ai ba ba ma wani abu ne ba wani lokun in ji na shan wahala to ai me yi janyo ni ina son ko gano me yi janyo haka tun da dama mutane abin da zai so ni ne baka kalmomi ku zo ku girmama ni ku biyo ku kalli ku zo ku yi kallo na to me amfani ka abdi sana rage to tun da baka da amfani kai na wani da kai Riga ka kai kafa ben ka ka ce ta ka ka ce matan da ka aura na ka ne ka saboda kana in ma bai ma hasata ba na, ai ba za je kallon ka ba to shi ne a kaɗaice da kiran da nufi eh, a daga a gama shi tale-tale ko tsaya ko koyar ko tsaya ko yi aiki e eh, amalu eh, wa tsayar Allah amala don kuma kuka ce a ga aikin ku kawai ba tare da aiki ba wannan kam za ku wahala to saboda kana yi saka ce wannan ne sa aka ce eh kulul kum yanzu آنے أما دیا وفي شرح المنهج المنتخب لأحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجوري في تكافيم البدع القسم الثالث من البدع ما هو مندوب وهو ما تناولته قواعد الندب su ne wanda ka'idojin nudubanci ya shafe su wa adillatuhu as-salati tarawi. duk da salatu tarawih ba bid'a bane ba wa iqamati suratul a'imma da tsayar da siffofin imamai girmama hukun hmm. ka sa kaya ai kai ga kai za da kaya yanzu ku kalli ya ce maka daga tuma ce ya yi faran shadda mai askar ya samu wata dara ya sa yana sa da porop ne yana sa wani kobe ya sa alhaji ne yana samun wani dogon rawani kan na shi ta iya naɗin da sauran sa ya rantsa da Kaga surar ƙaya surar da ba za a ce ta kama da wuri. sai dai ana iya ganowa a kwana ta shi holocaust ba kamar tabbatar kamar wa ikamati surati al-a'imma haka wal qudatu kaga alƙalai duk da haɗa su da ɗan sanda da ake wannan ana gudun wani na iya tarafa shaki kai kasa aka ɗaure ni to bari yau wa wulatil umuri على خلاف ما كان عليه الصحابة كان فقال أبو الصحابة رضوان الله عليه بسبب أن المقاصد منفوفي والمصالح الشرعية لا تحصل إلا بأدبة الاولاد لأن هذا haɗa da شو shugabanni في نفوس الناس وكان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم ما في يوم جمع إنما هو بالدين كنا علنا أكرمكم عند الله أتقاكم بالدين حتى احتل النظام حتى كثار يروشي وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يقدمون إلا بالصور ba a girmama su sai sun sai da tsoro sai ka yi suran da za a girmama ka an ne fa ya ta'ayyanu tafhimu suwari da wannan na girmama surarka wannan yana da kyau kai ta hasulul maslaha ai kaga ko hoto yanzu za ka yi ya kamata hoton ka kai sun kira hoton kumbura ka kumbura ka ga wuyan ka ya zama ba dinga ba kai ne kuwa kai ne girma ne ya zo وكان عمر رضي الله عنه يأكل خبز الشعير يكن غراف الشعير والملح أحد الجسم غرافا haka ko sai a kona da gishiri a ci kuros kuros da gurafan da abun haka ce haɗawa a ba mai ba man gyaɗa ta hayaki sun kula da kyaji ba kayan daɗi ne ba oh haka ai lokacin kafin zama halifan ya fi zama dama amma ina zama kalifan daga nan abun ya hau kai wa yufridu li amilihi yana yanka wa gwamnan shi nisfu sati rabin rago fi kulle yomi a kullum gidan gwamna ta a ba da rabin rago an yanka masa albashi a ba da rabin rago to abin da ka duba gwamna fa mutum nawa ne a gidan yanzu kai ne gidan gwamnonin ku a ba da rabin rago shanu ake yankawa rago ma ya yi kaɗan sanuwa ce yanka kuma kullum a ba wani abinci abincin a eji na musamman a kaiwa wanda za a kaiwa bi ilmihi bi annal halat allati huwa alaiha saboda ya sani halin da ke cike lau amila ghayruhu lahana fi nufufin nasi da ya wulakata ido mutane za ka iya sa riga a darajanta ta a darajanta maka saboda matsayin kawurin kare wani ma rigar zai biyo ke shi a bashi ta maimakon ka je ka ɗinka ɗinke saboda ka ya shiga shi a a wuyan ka kake wannan ina ina wata riga na saka da kake samu ya kawasa so baki ta hmm? من من تعجل بشيء قبل qabla او قوة الهرمان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه دسون رفي إدون فاكان عن بالمخالفة فاحتاج أن يضع غيره في صورة أخرى أن تحفظ النظام kayan eh, wani lokaci kuma za ka ne idan ka je da kayan da idan ba su san ka ba ta yi taimaka da ta kai da kace ka bari malai zo na kuma kai aka gaida su to rashin hakurin ka za ka ne bari ka je gida gobe ka yi ka samu gobe ka sa da za ka hakura zai ta a bari kai ne ka buga ne to idan ka tashi to kuma fannin da ya kamata ka musu karatu bai ne don sai kan narka fa kamun shi su jahili kuma ba kayan ake girmamawa ba kai ne kai gaskiya ka nemi kaya ka ka yi kayan aiki a rima mana alheri ina a tsoron an ruba amma ka ce ba wani an kace ma'amilu ai gwamnati ba gani ba an yi ya tura amilin sa farkon abin da zai ke masa abin da nake nema kai mutane ka tsora ka sauka in sun ba amilu mai muka share share ba A'a ba shi ne ba in aka ce maka amiru ko zan an ce ba babba ne ba karami ba kila darakta ma za a ce masa amiru wane ne amma dai a galabiya aka ce amiru a irin na to gwamna ne ko ciyaman da lokacin to haka kagwa in an ce kaga in ana kaddara abincin da za a ci a yanka masa albashi da abincin da za a bashi ko yanzu kuma ana akwai abincin gidan gwamnati ko sai dai wani gwamnan ya zo ya rage wani zai kashe ma ce katin gidan su tare ba za ta abinci gidan shi ba amma dai ba yawa sosai ko ko yana gida ko ba a gida za a abincin gidan gwamnati nan gidan za su ci wane ne ma saboda baki za su zo waye waye zai kashe to haka